maganar rago tasa ta ƙare ya riga ya ginu magana nake yi akan yarinya tana ina kwana biyu ni za ka tambaya yarinya ba ka fi ni sanin inda take ba to ko menene ke kika ja ke kika zalunce ni kika ta amana ta kika sakan mata kike nuna mata cewa idan zan yi faɗa ni ba komai bane ba ni da matsayi a cikin gidana take abin da ta ga dama ko ta fanɗare ko to ki je laifinki ne To kwana biyu jinjiniya ce? Za ta bata ne yau ta fara fita ta kwana biyu ta dawo gida? Haka kike faɗe? To da faɗa ake tankwarar da mutum? Ka gaya min inda faɗa ya taɓa tankwara mutum. Malam ya mace ita ai sai ka bi ta a sannu. Da shafa yawwa to alhamdulillahi ga ta nan ma kwana goma ne dai Allah da da ita. Na fita. Zona. Na fita. Magana nake miki na ce ki zo nan. Ina kika je kwanan ki biyu? Nake tambaya ina kika je kwanan ki biyu? Fatin ƙawata na je. Eh? katin ƙawata na je. Ƙawarki ta fi uwarki ta fi ubanki? To shi kenan baba kullum ni ina gida kullum ina gida kamar wata ƙaramar yarinya ba zan fita ba kenan duk ƙawaye na kowa yana fita kowa yana da yancin kan amma kullum ni daga na fita ina kika je ina za ki je ni wallahi na gaji da wannan in haka ne kawai ni zan tattara kayana in bar muku gida ya ku zauna ku. je kawai ci alkunya mun ɗau tsara ikwani mun jinginar da al'adu namu muna gusar da zancen addini mun ɗan fare wa suna mu mun biye ewaro shaidani mai sona zuciya ya hau tsanin kaiwa ga hallaka don rudani ziyinan nasi hubun shahawati